Daniyel Sura shida Daniyel a cikin ramin zakoki Ya gamshi Darius ya naɗa muƙasadai ɗari da ashirin su yi shugabanci a duk faɗin masarautar, ya naɗa mutum uku a bisa waɗannan muƙaddasan, Daniel yana ɗaya daga cikin mutum ukun nan, sai aka sa muƙaddasan nan a ƙarƙashin waɗannan uku. ɗin domin kada sarki ya yi hasarar kome, to, Daniyel dai ya yi fice a cikin shugabannin nan uku, har da muƙaddasan ma, saboda haka, saboda waɗansu halaye nagari da yake da su, wanda ya sa sarki ya yi shiri ya ɗora shi a kan dukan mulkinsa, a kan haka shugabannin nan uku da muƙaddasan nan suka yi ƙoƙari su sami wani laifi a kan Daniyel. a yadda yake tafiyar da aikin shugabancinsa, amma ba su samu ba, ba su same shi da wani laifin cin hanci ba, domin shi amintacce ne kuma babu wani aibi a kansa ko rashin kula. A ƙarshe, waɗannan mutane suka ce, Ba za mu taɓa samun wani laifin da za mu kama daniyar da shi ba, sai dai ko abin da ya shafi dokar Allahnsa. Saboda haka shugabannin nan suka haɗu da muƙaddasan nan. Suka tafi wurin sarki a ƙungiyance suka ce, Ya Sarki Dariyus, ranka yă daɗe, shugabannin masarauta da masu mulki, da muƙaddasai, da mashawarta, da gwamnoni, duk sun amince cewa sarki ya kafa doka ya kuma yi umarni cewa a cikin kwana talatin nan gaba duk wanda ya yi addu'a ga wani allah ko mutum, in ba a gare ka ba, ya sarki. jefa shi cikin kogon zakoki, yanzu, ya sarki, sai ka yi umarni ka kuma yi shi a rubuce saboda kada a canja shi, bisa ga dokar Medes da Farisa, waɗanda ba a iya sokewa, sai sarki Daris ya ba da umarni a rubuce. To, da daniel ya ji labarin cewa an fitar da doka, sai ya tafi gidansa a ɗakinsa na sama, inda tagogin ɗakin suke duban wajen Urushalima, sau uku yakan durƙusa ya yi addu'a yana yin godiya ga Allahnsa, kamar yadda ya saba yi, sai waɗannan mutane suka tafi a ƙungiyance suka kuma iske Daniyel yana addu'a yana roƙon Allah ya taimake shi, sai suka tafi wurin sarki suka yi masa magana game da dokar mulkinsa suka ce, Ashe, ba ka yi doka cewa a cikin kwana talatin nan gaba, duk wanda aka tarar yana addu'a ga wani Allah ko mutum in ba kai ba, ya sarki, za a jefa cikin ramin zakoki ba? Sarki ya amsa ya ce, Dokar tana nan daram bisa ga dokar Medes da Farisa, waɗanda ba a iya sokewa. Sai suka ce wa sarki, Daniyal ɗin nan, wanda yake ɗaya daga cikin waɗanda aka kwaso daga Yahuda, bai kula da kai ba, ya sarki, balle fa dokar da ka yi, har yanzu yana addu'a sau uku a rana. Da sarki ya ji haka sai ya damu sosai, ya ƙudura ya ceci Daniyel, ya yi ta fama har fāɗuwar rana, yadda zai iya kuɓutar da shi, sai mutanen nan suka je wurin sarki a ƙungiyance suka ce masa, Ka tuna, ya sarki, cewa bisa ga dokar Medes da Farisa, babu umarni ko dokar da sarki ya yi da za a iya sokewa, saboda haka sai sarki ya ba da umarni, suka kuma kawo Daniyel suka jefa cikin ramin zakoki. Sarki ya ce wa Daniyel, Bari Allahn nan wanda kake bauta masa kullum ya cece ka. Aka kawo dutsen aka rufe bakin ramin, sa'an nan sarki ya hatimce shi da zobensa da kuma zoben manyan mutanensa, don kada wani ya canja yanayin daniel Sa'an nan sarki ya koma fadarsa, ya kwana bai ci ba, kuma babu wata liyafar da aka kawo masa ya kuma kasa barci. Gari yana wayewa sai sarki ya tashi ya hanzarta zuwa ramin zakoki, da ya kusa da ramin zakokin, sai ya kira Daniyel da murya mai cike da damuwa ya ce, Daniyel bawan Allah mai rai, ko Allah nan naka wanda kake bautawa kullum, ya iya cetonka daga zakoki? Sai Daniyel ya amsa ya ce, Ran sarki ya daɗe, allah na ya aiko da mala'ikansa, ya kuwa rufe bakunan zakoki, ba su yi mini rauni ba, gama an same ni marar laifi ne. a gabansa, ban kuwa taɓa yin wani abu marar kyau a gabanka ba, ya sarki, sai sarki ya cika da murna ƙwarai, ya kuma yi umarni a ciro Daniyel daga ramin zakoki, kuma da aka fito da Daniyel daga ramin ba a sami wani rauni a jikinsa ba, domin ya dogara ga Allahnsa. Sai sarki ya umarta, a kawo mutanen nan da suka yi wa Daniyel maƙarƙashiya, a tura su da ’ya'yansu da matansu cikin ramin zakoki, kafin ma su kai ƙurewar ramin. sai zakoki suka hallaka su, suka yayyage su, suka yi kaca kaca da su. Sa'an nan Sarki Dariyus ya rubuta wa dukan mutane da al'ummai da kuma mutanen dukan harsunan a duk faɗin ƙasar, Bari ya yi nasara sosai, na fitar da doka cewa a cikin dukan iyakar ƙasar mulkina, dole mutane su ji tsoro su kuma girmama Allah na Daniyel, gama shi ne Allah mai rai. kuma madawwami ne har abada; ba za a taɓa lalace masarautarsa ba, mulkinsa kuma ba za ta taɓa ƙarewa ba, yakan kuɓutar ya kuma ceci, yana yin alamu da al'ajabai a sama da kuma a duniya, shi ya ceci Daniyel daga ikon zakoki, Daniyel kuwa ya bunƙasa a lokacin mulkin Darius da kuma mulkin Sairus na Farisa.